lokacin da mai sa, ina da fushi ina da rahama sai ka fake a rahama fushi in ya taho sai ka da rahama ta wuri ka yi katanga da gare shi ka nemi katangan fushinsa da rahamarsa a kasan rahamarsa za ka roƙa in ka roƙi rahamarsa ina neman ina neman ka san ganka da Rahama ka tausaya min ka bani ka ga fushin ka in zo ya tsada rahama ta riga tunda ah, gagabu da Rahama ta riga gagabu ka kaga in inda yi ga yi maka rahama kaga misalin aka ce an wadata kayan ka da ka daga talauci an amintar da kai kaga ka fita daga cikin hadari masu tsoro eh, sunansa amintacce ne amintarwa su kana neman ka cangan wannan da wancan sunansa kan ɗaya ne aljabbar to haka sai ka nemi katanga yanzu kaga ai ba misalin a duniya sai dai fallin lahiyar masalul ala ba ka da katanga daga gwamnatin tarayya sai dai gwamnatin tarayya an ta tuso ka a gaba sai da kashi da cikin ta kare da wani abu da dokokin su ko da menene ka gani amma lugude da kara so kanka ba to aka ga kane ne ka san da su da su da bin dokokin su ya to haka za ka nemi gar azabar Allah ta hanyar samun yadda Allah ta neman yardan kai ta neman yardan idan ya yarda da kai shi ke nan kai ke nan ba za ka yi fushi da kai ba zai fushi da kai ba yardan ta kawar da fushin ka gani ba inda za ka gudu daga Allah sai dai ka je wajen Allah ya fita ما في هذه الكلمات من التوحيد والمعارف والعبودية إلا الراسخون في العلم با وند ايك اسنن ابو وند كين قلبو منا وانا قلبو ايضا عن من التوحيد والمعارف والعبودية إلا الراسخون في وإن سكر آية suka mayar da hankali suka tara karfinsu fil ilmi billahi wa ma'rifatihi wa ma'rifati ubudiyyatihi wa asharna mun yi nuni ila shaykin yasirin wani abu dan kadan min ma'anaha kalmomin ba lawalawis taqafa sharhuha da za a cika sharhi laqama minhu sifru fakamu da an samu mujalladi kato walakin kada fata halatta babu an buɗe ma ƙofa fa in da kalta ra'aita ma la'aidu ra'at a wannan kalmomin ba wala uzunu sami'at wala khatara ala qalbi bashar wal maqsud abinda ake nufi da ana annan kisamal kauni kashe kashen halitta fi ayanihi Wasu fatihin wa alihi, ki da mabakin, ki zuwa ga soyayyar rabti, murta a kan maradu illah. Har ya zama akwai abinda aka yi fushi da shi, mabambotin, lahu bo abun ki gare shi maka lahu lafu. Amurin ma'alumun bi jami'a an waƙe ka Daga abu ya kaso akwai mahabo. akwai maskut kaga yana raddi mai masu cewa duk ɗaya ne da halar da haram abun da ake so da abun da ake ci duk ɗaya ne ke san ba ɗaya ba ne ba abun kamar sama da ƙasa shani min al'akali wan nakali hankali ya bambance nakali haka wal fitra wal itibar Kaman سوى baina zalika kulli wanda ya daidaita wa'annan dukansa kuma kada khalafa fitra Allah ya saba wa fitra Allah da allah allati fatara alaiha ibadahu wa khalafa al-ma'qula ya wa hankali wal manqula wa kharaja abba ja'a bihi ar-rasul sai a tashi wali ayyi s C。